baya dai ga matsalar 'yan bindiga masu tada kayar baya na Boko Haram. Yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagaran kundila a Najeriya ita ce ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Wannan lamari ya fi kamari ne ma a jiyon arewacin Najeriya, inda yanzu jama'a ke cikin fargaba da zaman ɗaɗɗar. Kuma yanzu haka ma, tuni aka soma zargin Fulani makiya da zama kan gaba kan wannan mummunan lamari, batun da ko shugabannin Fulani ke nuna damuwarsu. Dr. Aliyu Tilde da ke ma cikin shugabannin kungiyar fafutukar kare haƙƙin Fulani a Najeriya wanda ko ya danganta lamarin da tauye haƙƙin makiya da sace musu shanu da ake yi ya ce duk da haka su fa suna tur da Allah wadai da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Eh, daga baya-bayan nan ana samun karuwar fulani a cikin harkar satar mutane musamman wanda ake a arewa maso yamma amma kada mu mance cewa akwai sauran gurare wanda ake sace-sacen nan kuma yau kusan shekara goma da fara wannan babban laifi a Najeriya kuma har yanzu ana yi a waɗansu guraren waɗansu guraren ma har yana kamari ƙabilu suna satan e, nasu mutanen to amma alal hakika wanda ke faruwa a arewa ta yamma kusan akasarin victims din wanda abin ya shafa aka yi musu za su dawo su ce fulani ne suka musu to tabbas wannan abun yana bakantawa kowane ɗan arewa rai ba ma ba fulatani ba amma ya fi bakantawa fulani kansu rai saboda wannan bakar al'ada ba abu bace wacce ya kamata a ce an samu ba fulatani shi ma da ke ƙarin haske ambasada hassan jikado jakadan najeriya a yankin trinidad da tobago wanda ma ke shugabannin Fulani a Najeriya ya ce yunkuri ne wasu ke yi domin zubar da kimar gwamnatin Najeriya idon duniya. Ba a basu ba a kama su a kulle su dabbobin da suka dogaro da shi ga rayuwarsu an kwace kuma daji suke kuma mutanen sun zarce miliyan ashirin saboda haka ni a shawarata ina ba gwamnatin najeriya da shugabanninmu gwamnoni a nemi sarakunanmu a nemi daga dagatai a nemi jaurabai da arɗoɗi baki ɗayansu da masu anguwanni a zauna da su kowace jiha kowace ƙaramar hukuma kowace anguwa an san mutane idan bako ya shigo an san shi a kira mutanen na a zaunar da su a nemi menene bukatan su kamar yadda ake idan za a nemi a yi wa 'yan boko haram eh, abuwa ko 'yan niger delta me yasa su ma ba za a neme su ba a zauna a ji menene korafe korafe nasu saboda a sami maslaha a zauna saboda kowa ya sami yanzu kai dan kasuwa baka isa ka je kasuwa ba kawa yanzu tuni a wasu jihohi ma aka soma kafa dokar kisa ga wanda aka samu da hannu a garkuwa da mutane To wai ko shin wannan doka ta dace da ƙasa irin Najeriya? wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani lauya mai zaman kansa barista da Joshua Ugra. Mun goyi baya dole ne a kafa doka wanda zai sa duk wanda zai garkuwa da mutum. Duk wanda zai fashi da makami to lalle lalle a hukunta shi hukuncin kisa ta wurin rataya. To banda wannan fa hukuman 'yan sanda dole ne ita ma a karfafa ta a tabbata waɗanda suke ake ɗaukan su su zama 'yan sanda an ɗauki mutane ba shashashu ba ba 'yan iska kamar kawai wani ɗan siyasa ya zo ya ɗauko mutane yaran da suka yi masa aikin banga zaka je ka ga ɗan sanda daga safe har safe a buge yake wani aiki zai maka in kai ɗin nan ka ka ka, yi shahada ka kana son ka rabu da duniya fallal alhamdu ka je ka shiga ka yi fashi da makami ko ka yi garkuwa da mutum Koma da menene dai, Fatako shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Jalingo, a Najeriya.